صلاة النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا جوتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 وأشهد الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة داري na hudu ga watan ramadana shi da hudu ga watan tara kenan ko hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara takwas wanda ya zo daidai da talatin ga watan biyar na miladiya goma sha bakwai. muna nan har yanzu a cikin kisar annabi isa ɗan maryamu allah maɗaukakin sarki ya yi masa aminci jiya mun karanta yadda aka yi kokarin yin mubahala tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasarar najran da kuma yadda suka hangi implication din da yadda suka yi dojin suka goce ba su yadda aka yi wannan mubahala ba suka kuma yadda za su rika ba da jiziya. da wanda a dalilin ta tasu Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana darajar wannan sahabi aljalil shine abu ubaida Allah maɗaukakin sarki ya da shi sannan mun yi bayani a gurguje kan yadda ma'anar ahal baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take yalwace duk da cewa a mubahalar nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi samfulin wasu daga cikin ahal baiti ne ba duka ba kuma mun bayani cewa wannan samfulin da ya yi bai fitar da sauran a cikin wato kinan ahal baiti ba to yau za mu ci gaba inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadha lahu al-qasasul haqq lalle tabbas wannan abin da muka balaka labari shine asalin kissosi na gaskiya wa ma min ilahin babu wani abin bauta da cancanta illallahu sai dai Allah maɗaukakin sarki duk wani abin da ake masa bauta bai cancanci a bauta masa ba amma Allah maɗaukakin sarki shine yake da cancantar a bauta masa tunda shine mahalicci. wa inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki lahuwal azizu wallahi shine buwayi alhakimu kuma shine wato kenan wanda yake gwani Allah madaukakin sarki wato kenan gwani ne a cikin halitta halittarsa duk abin da ya halitta zaka samu wato kenan akwai gwaninta akai duk abin da ya aikata zaka samu akwai gwaninta akai fahimta wallahu amma duk da haka idan har duk wannan labari da aka bar akan annabi isa ba su gane gaskiyar ba ko kuma ba su fahimce ta ba ko kuma sun fahimce ta amma suka juya baya ya zama ba za su karbi gaskiyan ba to ka sani cewa fa inna allaha lalle tabbas allah maɗaukakin sarki alimun masani ne bil mufsidina da masu barna ma'ana allah ya san masu barna yanzu sun tafo da niyan su sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kirista saboda cikin littafin akwai sun samu hujjojin da suke goya musu baya kan ra'ayinsu kuma sun zo an warware wannan ashe fahimtar nasu sun gina ta ne akan wato kenan mummuniyar fahimta sannan an ba su kissar asalin tarihin annabi isa irin wanda ba su da shi a cikin littattafansu kuma wannan shine gaskiyar lamari to saboda haka abin da ya zama wajibi shine sai su tsaya su mika kai wannan kuma shine abin da ya kamata zama a kowane musulmi duk lokacin da yake akan wani abu daga baya sai gaskiya ta bayyana masa cewa wannan abin da yake akan sannan ba haka yake ba ga inda gaskiya take to abin da ya kamata yi sai mika wuya zuwa ga gaskiya din amma fa wanda idan suka juya baya to kace musu Allah madaukakin sarki ya san masu barna ma'ana abin da suke yi wato kenan barna ne ai man adila an alhaqi duk wanda ya kawo da kai ga barin gaskiya ilal badil zuwa ga barna bayan ya fahimci gaskiya fa huwa mufsidu wannan shine mai barna in ya gane gaskiya yake daukan gaskiya bayan ya fahimce ta to wannan abin da yake shine ake kira sa'a barna wallahu alimun bihi kuma Allah madaukakin sarki ya san yana sane da shi wasa yajazihi ala zalik da sannan Allah zai kawo sakamako a gare shi akan wannan sharra jazai kuma amma sakamakon zai zama shine sakamako mafi sharri wal qadiru Allah shi mai iko ne allazi la yafutuhu shay'un wanda babu abin da yake iya tsere masa ah, subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa bihamdi kuma godibo yabo ya tabbata gare shi wa na'uzu bihi lalle muna neman tsarin Allah madaukakin sarki min hululi nikamihi kar Allah ya sa azabarsa ta sauka a gare mu to majikuli al-kitabi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Allah madaukakin sarki ce kulli ya ahlul kitabi ka gaya musu ya kuma abota littafi ai ma'ana ya ku wanda aka ba su littafi wato kenan yahudu da nasara ta'alau wannan gayyata ne Allah madaukakin sarki ya yace yana gayyata su kaga haza kitabun ya umma ahlul kitabi da maganganun da muke yi ayoyi sun sauka bayani a nasaran najran shine kiristocin garin najran wanda suka zo sama da mutum hamsin suka zo har madina suka sauka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi munakasha da shi duk akan su ake bayani to yanzu gaskiya ta bayyana musu ba su karbe ta ba sun tafi ta haka yanzu wannan Allah yana kitabi ga ahlul kitabi ma gaba daya ba ma nasara kadai ba har yahudawa min al-yahudu wan nasara wa man jara da duk wanda yake shi ma hukuncin su da su kamar sa'ibawa ko kuma makamantan wayannan duka Allah madaukakin sarki yana kiransu da cewa a gaya musu ta'alau ku zo ku ila kalimatin mu daidaita zuwa wata kalima wal kalima tudlaku ala jumla al mufida kama kala hahuna huna summa wasafa bi qawli ina ce ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga kalima wadda take daidai da mu da ku mu mun yarda da ita ko kun yarda da ita a ka'ida ko kuma a hankalce in an ce kalima wato kenan ana nufin word daya kawo misali kace the boy to boy din nan kaga kalma ce alwalad kalma ce to amma sai aka ce ku zo zuwa ga wata kalma tsakanin mu da ku kenan kalma a larabce bayan tana nufin mufrad wato kenan eh, kalma guda daya sannan kuma za ta iya daukan jimla guda jimla guda za a iya za a matsayin kalma ko ai kalmar shahada ba muna cewa kalmatin shahada ba menene kalmatin shahada shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga jimla ce guda biyu ma amma an dauke ta a matsayin kalma guda daya saboda ma'ana ɗaya take ginawa ta gina a kansa kuma shine take karanta shi yasa ake ce mata kalimatu shahada duk da cewa jumla ne ba ba abin nan ba Da haka a nan ma jumla ake nufi ba mufrad ba shine sai Allah madaukakin sarki ya ma siffata kalmar yake cewa ita wannan kalma sawa'un na wa ku. kalma ce da ta zama daidai tsakaninmu da mu da kuwa ai wato kenan adalun ya zama akwai adalci wani sun. ya zama wato kenan akwai rabuwa rabi namu ne rabi naku ne ai nastawi hannu wa antum fiha mu da ku mu daidaita akan wannan kalma ku zo mu haɗa akan wata kalma guda ɗaya. wanda ko kun yarda da wannan kalmar mu ma mun yarda da ita to mu aiki akan ta mu haɗu kaga sai mu bar maganar sabani tunda dalilin wannan shine tunda ku kuna iddia littafin ku na sama ne nasara sun ce littafin su na sama ne tunda linjila ne mu ma mun mun yarda haka yahudu sun ce littafin su na sama ne tunda attaura ne mu ma mun yarda da wannan mu kuma mun ce littafin mu na sama ne alqur'ani saboda haka wata su masu yadda mu zo mu haɗu a wani point daya mu mun yadda da wannan point din su ma sun yadda da wannan point din sai mu zama abu guda ɗaya wani shi abin da ake kira su akai kenan amma to menene wannan kalma din summa ha bi qawlihi sai Allah madaukakin sarki ya fassara ta cewa wannan kalmar ita ce Allah na abu da illallah na farko kar mu bauta wa kowa sai Allah da mu musulmi da ku yahudawa da kiristoci duka mun yadda cewa Allah shine mahalicci to me yasa za mu bauta ma wani ba shi ba mu zo mu ittifaki Allah na abuda illallah mu dawo kan tauhidi kenan da mu da ku kar bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki ai la wasanan wala saliban ba za mu bauta wa gumaka ba kaga kenan wannan iddiayin ya shigo cikin harkar mana mashirkan larabawa su ma su zo daga yau a daina bautan gunki wala saliban a daina bautan cross ba mu maganan cross kaga yanzu saboda tsananin akida zaka ga mutum yayi cross ya sa a wuyansa har ma kaman yanda 'ya'yan musulmi suke lankaya guru ko laya haka 'ya'yan kirista suke lankaya wadan cross din a wuyansu har ma suna da aƙidan cewa idan yaro aka lanka masa wannan cross zai je dawo lafiya duk wata musifa ba za ta same shi ba yaron da ba sa masa cross ba kowane irin musiba za ta iya same samun sa sun dage shi kamar laya yadda dan musulmi yake daukar laya ya ɗaura yana jin cewa ita ce za ta ba shi kariya kan wasu abubuwa haka kiristoci suke daukar wannan kuros din suna sakawa to saboda sai yake cewa to yanzu ba za mu bauta gunki ba ba za mu bauta wa salib ba mana aqidar mu ba za ta koma dan fara dan farariya dangane da salib ba a'a mu mika ta zuwa ga Allah idan mun fita in wani abu ya same mu daga Allah ne idan kariya ta same mu daga Allah madaukakin sarki ne mun gane wannan yawwa sadaka la sanaman wala Eh, wala tagutan ba za mu bauta wa gunki ba ba za mu bauta wa dagutu ba dagutu kuma wato kenan eh, zai iya zama yana da sifa da kala kala zai iya zama wato kenan mutum mai shar'anta shari'a wadda ba ta Allah ba zai iya zama gunki zai iya zama boka zai iya daukan duk wani abin da ka iya kauda mutane daga asalin tauhidi na Allah maɗaukakin sarki ya kai su kan wani abu to wani za a iya kira sa ɗagutu to ba za mu ɗauki ɗagutu mu bauta masa ba wala naran ba za mu kuma bauta wa wuta ba kaga wannan kira ya shiga majusu mutanen farisa mutanen iran da kafin zuwa musulunci wuta suke bautawa saboda ka yanzu su masu aje wannan wala shay'un ba za mu bauta wa kuwa bal furuduhu aw furudu eh, eh, ah, al-ibadata lillahi ya zama Allah kadai za mu ta a wajen bauta wahadahu shi shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya hazihi autu jami'ir rusuli to wannan aqida da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ce ahli kitabi su zama mu daidaita akan wannan ita ce fa wato kiran da awon dukkan manzanni duk wani manzo in ya zo abin da yake gina mutane a kansa na farko shine tauhidi a daina bauta wani ba Allah ba a zo a bauta Allah a bar bautan gunki a daina bautan rahutu a daina bautan jiftu a daina bautan waye a dawo a bauta Allah kadai shi ko yawa laqad arsalna ila nuha ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wa ila madina akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum wannan shine risala ta annabawa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shi da yake a duniya zai kira shi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kaga shi ma akan bauta ne kuma shi ne wannan abin da za ake kiran ahalin kitabi su zo su mu ajiye gunki mu ajiye salib mu ajiye jifti mu ajiye dagutu mu Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki kuma wannan shi ya kamata ya zama aqidar kowane mutum a zuciyarsa ya ji cewa Allah ne kare abin bauta kuma Allah nan shi shi kadai ne wannan shine sakon da manzanni suka zo da shi kuma shine abin da suka yi ta fama da shi duk wahalar da kaga annabawa sun sha akan wannan ne don da annabawa sun yadda yi sassauci akan tauhidi da ba su ta wahala ba ai mutanen maka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ka yadda ka zo ka mu bauta wa ubangijinmu na shekara daya mu ma za mu bauta wa ubangijinka na shekara daya kai ma da kake da Allah kwaya ɗaya mu allolin a cikin ɗakin kawo mana sittin. kada ka dan bauta wa Allah ɗaya ba zai gagare mu ba ka zo mu tare mu bauta guma mu sai mu bauta wa eh, naka Allah kaga sai mu hada dan karin Allah ɗaya dai kan ba zai ba zai wahal da mu ba kada ka sai aka ce masa a ka giya musu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin to ka gani Allah madaukakin sarki yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ya Muhammad kafin ka ba wani manzo da muka taba aikuwa face sai mun masa wahayi illa nuhi ilayhi face sai mun masa wahayi wahayi shine annahu la ilaha illa ana fa'budun babu abun bauta da cancanta in ji Allah sai ni dan haka ku zo ku bauta min in ji Allah madaukakin sarki kowane manzo abin da ya zo da shi kenan sannan Allah madaukakin zai kira cewa wala garba asna fi kulli ummatin rasulan an yabudullaha ma lakum min ilahin ghairu hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo kowace al'umma ba asna fi kulli ummatin rasulan haka ne kowace al'umma mun aika mata manzo da sako me ya sakon an yabudullaha ku zo ku bauta wa Allah wa tani ku nisanci abin da ake kiransa wato kenan dagutu ai ku nisanci shaidan ku nisanci gunki ku nisanci bokaye da sauransu sannan sai Allah madaukakin sarki ce bayan wancan sharadi da ya faru ya ku mutanen littafi ku zo mu taru akan kalma daya ita ce Allah na abu da Allah ba za mu bauta Allah na abu da illa ba za mu bauta wa komi ba sai Allah madaukakin sarki na biyu wala yattakidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi kada wa'ansu su ɗauki wa'yansu su zama alloli kuma bayan Allah kada a cikin mu mutane ne duka mu bayan Allah ne dan me wa'yansu za su rika bautar da wa'yansu kar a yi hakan nan kar a yi hakan nan saboda shi aka shi yasa a can yace ali ibudullah wa tani wa dawud saboda agut zai iya zama shedan ai shedan ma bawan Allah ne ba Allah ne halicce shi ba to dan me mu bauta wa shedan hmm? alama hadi lakum ya bani adama Allah ta abudu shaidan innahu lakum aduun mubin abin la'akari a nan ayan shine cewa mutane da wuyan gaske ga mutum ya zo yana sujada a shedan a'a ba ba saboda ina zai gan shaidan din ma amma abubuwan da yake yi na karantarwar shaidan ita take koma zuwa ga bautar shaidan din ya zama yana sau da saboda duk abin da yake wannan shaidan ne ya zama shi kake yi to kaga kaman kana sarrafa inna Allah ne bautarwa kake yi bautar Allah Allah zai baka lada ko kada masallaci kai sallah a lokacin da ake bukata irin sallar da ake bukata wa ka bautawa Allah madaukakin sarki zai baka lada kada buka je kai zakka kada buka je kai aikin haji kada buka yi me duk abin da ka kai na Allah ne to wannan abin Allah zai baka lada saboda bauta masa kai to amma in kai dai shedan fa shedan sai a ji tsoron sa ce ba bauta masa kake ba bayan kuma Allah na cewa alam adi ya bani adam Allah ta abudu shaydana innahu lakum adu mubin mun yi alkawari da ku ƴaƴan adam cewa ba za ku bauta wa shaidan ba lalle shaidan abokin gaba ne a gare ku kuma mai bayyana adawa shaidan baya boye adawarsa to yanzu ba shaidan ba sai aka samu wasu mutane ƴan uwanka sun zo sun dora ka akan wani abin da wannan abin ko ba bautar Allah bane sun zama mai kenan sun zama arbab ko sun zama kamar alloli a gare ka a duk lokacin da suka kautar da kai ga na Allah suka dora ka akan wani yanzu wancan din nasu ne da na Allah kai zaka samu ibada zaka samu lada amma da kai nasu ba sai dai in su su baka lada menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi Adi bin Hatim Ta'i ya sako kurasa wuyansa sai ya karanta masa aya ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi 'yan yahudawa da 'yan mishan nasara sun ɗauki malamansu a habar jam'u hibirin an ce hibir malami sun ɗauki malamansu malamai fa aka ce fa ittakazu a habarahum wa ruhbanahum ruhban su ne bayan Allah masu kwana suna sallah masu kwana suna azumi sun ɗauke su arbaban ubangijanni kuma bayan Allah wal masih ibn maryam sun ɗauki masihu ɗan maryam shi ma ubangiji kuma bayan Allah wa ma umiru illa li abdu ilahan wahidan gashi kowa ba umurce su sai su bota ubangiji kwara daya Allah daya aka ce amma sai gashi sun dauki ahbar suna bauta musu sun dauki ruhban suna bauta musu amma matsalar shine sallah suke musu ko azumi suke musu biyayya ce ta yi nisa ba wani abu bayan wannan ba wani da aka kwallo kwallo adibin hatim da iya ja da manzo Allah sai ce a'a ya rasulullah illa la da na'buduhum wallahi ba ma bauta musu la nasjudu lahum wala la narka'u lahum ba ma musu sujada ba ma musu ruku sai yace to da kada alaisu nuna haram fa tatabi'unahum ba sa halata muku haram abinda shari'a bata ce bata ce ayi ba su su muku halal ne ku yi yace bala suna yin haka kan alaisu ya haramuna halala fitar da bino abin da shari'a ta ce su ba sa hana ku kuma ku bi su sai ce eh wannan ma haka sai ce tilka ibadatukum iyyahum wannan shine bautar da kuke musu ina son mu fahimci wannan kadiya sosai domin ta shafi tauhidi ta shafi abin da in mun mutu a kansa za mu samu tabbacin aljanna ko kuma in ba mu mutu a kansa ba za mu samu tabbacin ɗaya gidan ana son mu zama mun rayu akan tauhidi mun mutu akan tauhidi saraka ba sai ka sassa sassaka gunki ka zo ka abin da kake kake bauta masa sana ce maka shikenan kai shirki ne kana ta gunki a irin wannan ma ya kamata ya zama min kiyaye zaka shi yasa anan shar'i na yace wala yattakizu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wasu daga cikin mu su dauki wa'insu shashe ya zama ubangiji ni ko ba bayan Allah mun gane wannan wannan kuma idan aka samu guluwi a wajen biyayya yakan kawo hakan nan abin da sa suka dauki Isa Maryamu dan Allah ne guluyi ne a wajen biyayya ko kuma a wajen yabo ko ba haka ba za ka samu dan musulmi idan an ambaci sunan Allah hankalinsa a natse in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a natse amma da an ambaci malaminsa ko kungiyarsa sai kaga ya zabura ya ji wani abin nan kenan ko idan an ambaci sunan Allah ba wani abin da za ka ga canji a jikinsa amma wallahi ana ambatan sunan malaminsa na kungiyarsa ko wani abu na kungiyarsa za ka ga jikinsa ya abin nan ko iza zikira iza wai idza zikira Allah wa dahu ko isma da qulubul ladina la yu'minu bil akhirati ka gani hankalinsu sai ya zama ya yi daɗi sun ji daɗi fiye da kima har sai ka gane jin daɗin saboda mai an ambaci sunan malamin ta haka shi yasa wani lokaci zaka ga a cewa mutum dan Allah yi kaza ya ce ba zai yi ba sai malam ya ce dan Allah bar kaza ya ce ba zan bari ba sai malam ya ce aka ce maka fa dan Allah ka bari ka ce wallahi sai malam ya ce ka bari ina hankalin mai ke tafi me wannan in ba bautar ba mu tsaya mu tantance a cikin wannan suka ce wala yattakizu ba'duna ba'dan arbaba min dunilla kada sashe mu su dauki sashe a ubangijanni abun bauta koma bayan Allah madaukakin sarki to yanzu wannan ba har ya shiga gaban Allah ba tunda ba za ka yi dan Allah ba amma za ka yi dan wancan Allah madaukakin sarki ya sauki to da haka wannan shine sharadi na biyu ai ma'ana ibnu jarir yake cewa ya ani yadi ba'duna zan fi ma'asiyatillah kada a saban Allah wasu musu zama suna da'a ma wa'insu ikrima yake cewa ai yanzu da ba'duna li ba'din kada wasu musu zama suna sujada ma wa'insu da makamancin wannan to da ka wannan shine abin da aka ce ya kira ahli kitabi a kansa fahimta wannan idan suka juya baya baya an gaya musu ga gaskiyar yadda take amma sai suka juya baya fa qulu shahadu to tabiya za ku yi eh to ishadu ku zama shaida bi anna muslimun cewa mu kan muna nan a musulunci mu kan muna nan a musulunci ko islam sak yawwa to mu abin da muke kenan musulunci sak ba za mu abin nan ba ai fa in wallau min hadha nisfi idan suka kauce a wannan bangare din wannan gefe din wa hadhihi da'awa suka ki wannan da'awa din fashadu to su zama shaida antum alastimrarikum alal islami alladhi shara'ahu Allah lakum ko ƴan musulmi ku ce musu to ko kuna nan za ku ci gaba da musuluncin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya shar'anta muku ya alal kitabi ya ahlal kitabi lima tuhadduna fi ibrahima وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر الله maraukakin sarki ce يا likitabi للتابي yahudu da nasara kenan ko yawwa anan kaga yunkiru tabaraka wa ta'ala al yahudu wa nasara fi mahajatin fi ibrahim al khalil wato yahudawa wannan kadiya ta faru wata rana sai ga group din yahudawa ga kuma eh, nasara ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa an hadu sai aka zo ana magana akan annabi ibrahim annabi ibrahim sai yahuda suka ce ai kasan kun san wato mu da yake annabi ibrahim namu ne akan addinin mu yake mu ne kaza kaza kaza kaza ya nasara suna da aka suka ce kai wace muka dani ibrahim akan addinin ku yake ai addinin mu yake sadaka wanda suka ce ibrahima kirista ne wanda suka ce ibrahima yahudi ne mun gane wannan to shine sai kowa ya kawo dalili irin nasa to sai Allah madaukakin tarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye su akan wannan ko wada'awa kullu da'ifatin minhum kowane ɗaya daga cikin su yana da awa annahu kana minhum cewa annabi Ibrahim nasu ne kama warada eh, kamar rawa Muhammad bin Ishaq kamar da Muhammad bin cikin tarihi ya rawaito shi wato kenan cewa ita itabatin nasara najran wa ahbar yahud inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wancan kiristocin najaran din nan da malaman yahudawa sun taru a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa inda indahu suka yi jayayya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat al ahbaru malaman yahudawa sai suka ce ma kana ibrahimu illa yahudiya ibrahimu bai hude ne ibrahimu bai hude ne fa qalat an nasara nasara suka ce a'a ma kana ibrahim illa nasraniya shi ba nasari ne ba ba yahudi bane to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ya ahli kitabi ya kuma masu littafi limatu hajuna fi ibrahima me yasa kuke jayayya kuke musu wato ke na akan annabi ibrahim ai kaifa tad'una ayyuhal yahud annahu kana yahudiya ku yahudawa me hujjan ku cewa annabi ibrahim bai yahude ne wa karkaza zamanuhu qabla an yanzila at-taurata kuma shi Ibrahim ya yi yayinsa ya gama a taurar ma ba sauke ta ba da ita ba ai sai da aka saukar da yahu eh, da taura ko annabi Musa alayhi salatu wasallam yace minkum man yahtadi ila Allah suka ce inna hudna ilayka ko cikin ku waye zai shiriya ya bi ni zuwa ga hanyar musulunci sai suka ce inna hudna ilayka ai daga nan suka samu sunan yahudawa ko su kuma nasara ce minkum eh, isa alayhi salatu wasallam yace minkum man ansari ila Allah a cikin ku waye masu taimaka mu zuwa ga Allah suka ce na nahanu ansarullahi a daga nan suka samu nasara ko saboda ka duwayen lokutan annabi Ibrahim ya fi shekara dubu da mutuwa kafin a saukar da littafin farko ma domin tsakanin annabi Ibrahim da zuwan annabi Musa akwai shekaru masu yawan gaske to me yasa kuke abin nan kuke abin nan kuma nasara me yasa kuke awa alhali ta ku ba saukar da ita wato kenan sai bayan annabi eh, ibrahim saboda aka sai Allah ce musu afala ta kilo ba kwa hankalta ba eh ba hankal hankalta ba ai ya kamata ku gane ta ina ya zama bai hude wannan kuma ɗabi'a ce ta ƴaƴan adam idan suna son su tallata aƙidarsu ko suna son su tallata da'awarsu ko wani abu makamancinsu sai sun ɗauki abin kirki sun ajiye sai su ta kawo abun sun sarai sai su ta gina a kai sai da ka zo sai a dan bare hasar na maka mai kirkin da kayan da shi ke ya ci gaba da lullube wani da sai ka karɓi mummunan a sakamakon karɓar na kirkin sai zama kuma ya cakube kenan sai a samu iftiladi mun gane wannan yawwa ibrahim alayhi salatu wassalam kowa ya da mutumin kirki ne za ka yahudu suka jawo shi na jikinsu kaga kenan idan saboda annabi ibrahim kake addini za ka yahudiya tunda sun ce nasu ne nasara suka ce a ba ku bane namu ne saboda in saboda annabi ibrahim kake eh, abin nan za ka yi nasaraniya saboda nasara sun ce nasu ne alhali kuma duk ba haka bane duk ba haka bane Allah ce musa fala kilo yanzu ba ku hankalta ba ha antu wa ulai hajatu fi malakum bihi ilm ku gashi kun zo kuna yin musu fi malakum bihi ilmin cikin da kuna musu cikin abin da kuke da ilimi a kansa amma yanzu haju na fi ma salakun bihi in da an za ku yi musu kukan kafa dalili a cikin attaura an ce kaza linjila an ce kaza kaga duk lokacin da suka kawo aya a cikin wannan inda ya sahihi ya ce za ce sun yi jayayya kan abin da suke da ilimi a kansa to amma wannan abin da suke magana din Allah ya ce dan me suke jayayya a kansa wani mata hajju na fi ma laysa lakum bihi ilm ai hada inkarun ala man yuhajju fi eh, ma la ilma lahu bihi kaman wannan aya tana tuhuman yahudawa da nasara me yasa suke jayayya akan abin da ba su da ilimi a kansa saboda ai in baka jayayya akan abin da baka da ilimi a kansa kan ai kaga ba za ka samu abin dogaro ba duk hujjar da zaka kafa akan san zuciya ce saboda duk wanda karin jaye shi ya bi ka akan wannan ya bi ka kan son zuciya ne kuma karshen ta gaba ɗaya da kai da shi din duka zuwa gaba ta za ta fi wa gairu ni amirun nasu bittuka kaga dabibun dawo wa dabibu alilu mutumin da ba da tsoron Allah yana kira mutane akan tsoron Allah daidai yake da likitan da zai magani shi ma likitan yana bukata a masa magani a yashin likitan ma bai fahimci rashin lafiyar ba shi ma kansa yana da wannan cutar yana bukatar a yi masa magani tukunna sannan in ya gane ya magani a wani mun gane wannan saboda haka kenan ba yahudawa ne da nasara kaɗai Allah yake zargi ba a'a a ko menene kada mutum ya yi jayayya akan abin da ba da ilimi a kansa mun gane wannan yawa duk ta sauka akan yahudawa amma hukuncin da ya jawo ba za su akan yanzu dukkan diya ta addini dukkan diya ta duniya in ba ka da ilimi a kansa kar ka yi jayayya a kansa sai ka miƙa lamarin zuwa ga wanda suke da masaniya fasalu ahli zikirin yin kuntum na ta alamu inda ana son a ci nasara hatta harkar gona in ba ka da ilimi a kansa ka bar mu wanda suke da ilimin gona harkar kama kifi in ba ka da ilimi a kansa ka bar mu masanin su harkar daji da farauta da sauransu in ba ka da ilimi a kansa kar ka ja da wanda suke da ilimi a kansa harkar kasuwanci zuwa Kano yau da aje a dawo wallahi wanda suke da kwarewa sun fi ka sanin yaya matsalar take ballantana kuma harkar karatu uwa uba wanda ita tafi kowa wahala sai mutum bai san komai ba sai samu malami da yafi kowa ilimi ya ce ƙarya yake wallahi ƙarya <laughs> ya ce ba haka ba ne kaza kaza kaza kaza kaza da za ka suke shi a kan shafi da na rantsa da Allah sai ka bindige shi shafi ta wani ba zai karta maka yi maka bayani ba amma wala duk malaman ƙasar zai karyata su zai ce ba haka ba ne kuma ya ja ya tsaya to kaga akwai matsala kenan ko yawwa sayyidina ali yake cewa al'umuru salasatun ko al'amura guda uku ne amrun tabayyana laka rushduhu fattabihu al'amarin da kake da ilimi a kansa ka san yadda yake shike na sai ka bi akwai kuma amrin da bata bayyana maka ba abinda baka san shi ba ko yake wannan wannan fatatur ko sai ka bar shi kar ma ka shiga ciki akwai kuma amrun ashkala alaika wanda ya rikitar very ambiguous akwai ambiguity a ciki saboda kai tafi kilhu ila alimi shi ma ta kauke tashi zuwa ga masaninsa wannan dama ba ka san shi ba ka ajiye shi ba babu ka hannu wannan kuma ka san shi ka rauka ka rai wannan kuma ka raga kaman ka gane kaman baka gane ba kaman haka yake kamar ba haka yake ba sai ka da wanda zai warware maka saboda ko ma ya ne ne dai abin da ake nuna shine cewa kar ka yi abin da baka da ilimi a kansa wannan kuma da za mu dauke shi a matsayin formula a rayuwar duniya sai mu ci nasara duk abu na duniya ka yi shi a ilmace sai ka ci nasara a kansa me yasa kuka ga yahuda da nasara suke cin nasara akan al'amarin duniya a duniyance a ilmace suke yinta duniyar sun sa ta a gaba suna iliminta sun sun yi karatunta sun bi matakan da ya kamata kafin su ɗauki mataki a kansa ko me sai sun tsaya sun auna shi a duniya to in duniya za a ci nasara ta haka to ya kake zamanin lahira kuma saboda haka duk abin da kuma baka da ilimi sai ka tambayi wanda yake da masaniya mun gano wannan shi yasa malai yake ce haza inkarun alaman yuhajja fi ma eh, la ilma lahu bihi wannan inkari ne Allah madaukakin yake ga akan koma wane ne da yake jayi akan abin da bashi da ilimi akan sa fa innal yahuda wa nasara tahaju fi ibrahima kaga anan da yahudu da nasara sun zo sun yi jayayya da musayya akan al'amarin annabi ibrahima bila ilmi ba tare da ilimi ba sai Allah ya zarge su yace ya ahli kitabi lima tuhajuna eh, eh, fi fi fi menene fi fi fi fi ibrahima ya ku ahli kitabi me yasa kuke jayayya akan annabi ibrahima wa ma unzila at wal injila illa min ba'di da at da injila duka bayan sa aka saukar da su dan me za ku yi to idan Allah zai zarge su me yasa ba zai zargi ƴan musulmai idan sun yi aiki akan abin da ba a ilmace ba kuma da duk al'amari za a yi aiki a ilmace a kansa da duk mun samu sauki ko da mun samu sabani sai ka samu sai ka samu sauki domin mu taba jin rikici da aka ce ya faru tsakanin Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa da kuma duk qadiya ta duniya nan ka dauka zaka ji ai ga annabi Malik ga ga ayin shan za kamar sun fi kowa ma sabani amma kuma sabanin su suna nan daren da kowa ya ba kuɗan unsa uzuri kowa ya ba da saboda kowa a ilmace yake kowa akwai abin da ya hanga shi za shekul islam ya rubuta littafi guda musamman a kansa inda yake ba da uzuri a irin waɗannan al'amura din saboda me duk malamai da suka ba da fatawa sun ba da fatawa a ilmace ne a iyaka fahimtar da Allah madaukakin sarki ya basu da inda suka dace da inda suka kuskure duka Allah madaukakin sarki zai basu lada abinda Allah baya bada lada a malami a kansa shine inda aka yi ganganci an sani aka taka to wannan kan kuma walar tahaju inda yahuda nasara sun yi jayayya fi ma bi aidihin cikin abin da yake hannunsu minhu ilmi wanda suke da ilimi a kansa ko mimma ya ta'allaku cikin abin da yake ya fara bi adiyarihim da addinin su wanda suke da ilimi a kansa allaci shara Allah wanda aka shar'anta musu ilahi ne ba bi isatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lokacin har zuwa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam inda sun yi jayayya akan wannan ai lakana auladi wanda shi fi cancanta a gare su tunda su malamai ne ko kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su ne malamai a duniya kuma addinin su shine addini wanda yake na daidai sai dai inda suka bata da gangan ko ko suka yi kuskure to da sun yi bayani akan wannan suka jayi akan wannan kai kaga da ya fi cancanta ko wa inna ma takallamu fi ma la ya'lamuna sai gashi sun zo suna magana cikin abin da ba su da ilimi a kansa fa ankara alaihim sai Allah madaukakin sarki ya musu inkarin wannan wa amarhum bi raddi ma la ilma bi raddi ma la ilma lahum bihi ila alimil ghaibi ya kuma umarce cewa abinda duk suka san su da ilimi a kansa su mai da lamarin su zuwa ga wanda yake da ilimi a kansa shine Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi wa shahadati allazi ya'lamu al-umura wanda shine yake ya san al'amura wato kenan boyayyun su da bayyanan su wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani amma ku ba ku da sani a kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka masa tambaya idan yana da ilimi sai ya fada idan ba shi da ilimi sai ya jira sai ce ni ba amin wahayi kai ba ba amin wahayi kuma duk yadda ka kai daga takura masa wallahi ba zai iya baka ansa ba ba zai baka ansa ba ku duba wannan barira kissan bariran nan da ta zo ta ce gashi gashi gashi a matsalar da take damuna mijina ya aure ni tun ina yarinya karama duk abin da yake ciki na na zazzage masa na yayaye yanzu kuma na girma kuma ya so ne yanzu wa zai karbe ni wa zai karbe ni da aka kamce ya mede ni kuma sakin ma na zihari ya ce ba ba yace ba a wahayi ba ta matsa masa ya ce wallahi ba zan iya faɗin komai ba ta takura yace to shikenan ba za ka iya ba to zan da gurin wanda zai iya ta zo ta sallah ka biyu ta kai kara gurin Allah Allah kuyi sarki saukar da wahayi kar sami Allahu kallan da shi ce jadu laka fi ha Allah ya ji magana matar da ta zo ke musu da kai akan al'amarin mijinta ko wallahi ya sama ta haura kuma Allah yana jin muhawarar ku ko sau da aka yanzu tashtake ilallahi ta kawo kukanta zuwa ga Allah sai Allah ya kawo ansa wani lokaci za a tambaye shi ya ce ku dawo gobe ku dawo gobe saboda tsammanin za a yi masa wahayi a gaya masa dan kar ya bada ansa ba ba abin nan ba kuma gobe sai ta zo ba a yi abin nan ba ba sauka da wahayi ba kaga da ya kamata a ce a matsayin sa na manzan Allah ya yi masa alkawari ku dawo gobe sai gobe wahayi bai zo ba kuma ga su sun dawo dan kare ji kunya sai ya ba su ansa ta san rai mun gane wannan idan ya ba su ansa ta san rai ran da ta bayyana san rai ne daga ranar duk al'amarin sa ya watsi duk da zai takura idan an zo sai ci a ba wahayi ba tukunna ta ka Allah ke ce masa wala ta gona lashai inni fa'ilin zalika gada illa an yi sha Allah kada ka kara cewa gobe zan yi kaza ka ce sai dai in Allah ya yarda ce to in Allah ya yarda gobe in wahayi ya zo sai a bako ansa sai su tafi amma ba zai faɗi abin da ransa take so ba wannan fa al'amarin addini kenan al'amarin addini kenan kuma ko da al'amarin duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa ta bayyana ba haka bane sai sai ya janye sai ya janye lokacin da ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam ya same su suna yin kilili a dabino kuma yana yaya sai ya ce musu ai ba bukatar wannan shike da sai ba su kilili ba sai aka samu wuful failure kwata-kwata madina ba da biyu a wannan shekara in ne ba wanda ya suka riga suka yi da wuri kafin ya wani magana ba sai ce to ka ci ka hana mu gashi kuma sai ce addu'a amma al'amarin duniya ne wannan antum alamu bi duniya ku al'amarin duniya ku kun fena sani da yanzu an jarraba an gaba zai yi ba dama shi al'amarin duniya dan ba ne sai a komo ci gaba da yi kaga sai ya sassauta akan wannan abin nasa mun gane wannan haka ya kamata rayuwa ta zama al'amarin duniya an ka bada fatawa ta basu bayyana ba haka ba sai ka janye amma al'amarin addini dama ba za ka ba sai da ilimi al'amarin addini ba a bada fatawa sai da ilimi amma na duniya jarrabawa ake mun gane wannan idan ka hada ganyen maina da ganyen dalbejiya da ganyen Chedia ka hada zai iya bada acid kaza ko zai iya bada kaza zai iya bada kaza shikenan sai a jaraba in ya bar shikenan in bai bar ba sai a ce a ba haka bane sai a sake canja a sake gwada ita dama duniya ita tajriba ce mun gane wannan to haka ya kamata al'umma musulmi su kasance sai ya zama komai za mu yi shi wato kina alimace kenan in har haka ne wannan aya har yanzu tana jan hankalin mu da cewa to fa dole mu tashi mu ilimi tunda ba zai yi mu shiru ba ko ba haka bane ba zai yi mu shiru ba saboda wajibi ne mu tashi mu ilimin addini saboda mu faɗi abin da yake shine daidai a ilmace Allah madaukakin sarki da na sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun أكان إبراهيم يهوديا ولا A kana Ibrahim كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا hmm. والله ولي المؤمنين الله أكبر to yanzu bayan Allah madaukakin sarki ya musu bayani cewa me yasa suke jaye a cikin abin da ba su da ilimi a kansa a wannan bai dace ba sai kuma ya a musu gaskiyar lamarin kwalo-kwalo sai ce musu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba ba yahudi bane sannan kuma shi ba ba nasara bane to kaga wannan daga je eh za su iya dada da wannan kuma al'amari ne wanda yake zahiri amma abin da daga musu hankali sai ya ce walakin sai dai shi annabi ibrahim kana hanifan musliman ya kasance wato kenan mai karkata zuwa ga Allah ne kuma musulmi ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake karantarwa musulunci kuma yanzu ga su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wahayi aka ce annabi Ibrahim musulmi ne amma ba ba yahude bane ba kuma ba nasare bane kaga wani abin da abin mamaki kenan walakin kana hanifan musliman in an ce hanif shine wato kenan mutahannifan an shar'i an an shirki wanda ya karkace mashirka shine ake kiransa hanif shine ake kiransa hanif amma ya zama qasidan ilal iman ya karkace mashirka ya nufi imani shine ake kiransa hanif hanif sa karkata ne amma karkata daga me daga shirka zuwa ga wato kenan imani sai sa farkon addini ana kiransa din hanif din hanif addini karkacecce su yahuda mushrikan makka maka sun ce dina ne suna nufin addini da ya karkace ma gunki eh haka ne addini musulunci ya karkace ma gunki saboda mai bautan gunki shirka ne sai ya zo kuma zuwa ga mai zuwa ga imani kuma kana mina mushrikina kuma lalle annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga nan an raba mutane ana abinda wannan akadi ana kiranta at-tagasim a balaga su yahudawa an ware su gefe an ce eh, annabi ibrahim ba bai hude ba ne su nasara an ware su an ce annabi ibrahim ba ba nasare ba ne to zuwa da ya rage suwa da musulmi da mushrikai sai aka ce lakin kana halifan musliman to sai mushrikai kuma su zanna suna jin abin da aka ce musu ma kana minal mushrikina kuma baya daga cikin mushrikai saboda wannan an tura suna wannan an tura suna wannan an tura suna an tabbatar da wanda suke tabbatattu kenan ko to saboda haka annabi ibrahima musulmi ne baya shirka don haka ma ake kiransa uban tauhidi abu tauhid saboda ya fi kowa wato kenan kokarin karantarwa akan tauhidi cikin annabawan da suka zo suka e, e, e, cikin annabawan da suka zo kafin sa sai annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wa ma kana minal na baya daga cikin masu shirka sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa inna aulan nasu bi ibrahima yahudawa fa suna zana suna ji mushrikai suna ji nasara suna ji yace musu wanda ya fi cancanta da annabi ibrahima wanda ya fi cancanta a jingina shi zuwa ga annabi ya cancanta a jingina yahudawa zuwa ga annabi ibrahima ce su ne mutanensa ko a jingina yahudawa ai nasara ko mushrikai ko musulmai sai ce wanda suka fi cancanta inna aulan nasu bi ibrahim wanda suka fi cancanta a jingina su da annabi ibrahima lallazi na tabo wallah su ne wanda suka bi shi wanda suka bi shi wanda suka bi shi su ai su ne musulmai wa hazan nabi da kuma wannan annabi ga yahuda aka ce musu da wannan annabi din shi ya fi cancanta a jingina shi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wallazina amanu da kuma mumini muminai wanda suke bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kenan allallazi na taba'uhu wanda suka bi shi na farko da yake tare da su sannan wannan annabi shi ma ya cancanta sannan muminai da suke tare da wannan annabi su ma sun fi cancanta a jingina su daga annabi ibrahim wallahu waliyul muminin kuma lalle Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin muminai ai Allah yana kula da lamarin muminai shi yake baka kariya yake baka shi yake baka sha yake baka benin duk abin da kake tsammani na alkhairi shi yake baka akwai alkhairin da baka tsammani ba shi zai kawo maka akwai sharri da baka tsammani Allah madaukakin sarki zai tunkuɗe maka shi da dai sauransu sannan yayi maka alkawarin natsuwa a nan rayuwar duniya yayi maka alkawarin aljanna a gidan lahira ta haka kaga shine majibincin lamarin da kuma shine mai taimaka maka wata kenan a cikin dukkan lamura kenan kamar wannan ayar tana cewa ku dogara ga Allah madaukakin sarki dan zai cibinci lamarin ku ku karkata ga Allah madaukakin sarki zai ce cikin lamarin ku ku kadaita Allah a wajen bauta kada ku shirka Allah madaukakin sarki wato zai jibinci lamarin ku shine ma'ana wallahu waliyul mu'minina ai waliy jami'il mu'minina bi rusulihi Allah madaukakin sarki ya jibinci al'amarin dukkan musulmi to mu je wadda da'ifatun wadda qa'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون وانا آية أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون sai ka karasa sai ka karasa ya alkitabi يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون to wannan aya ta farko da Allah ramma ya karanta mana wadda da'ifatu min ahli kitabi la yudillunakum wasu daga cikin ahli kitabi suna Allah suna buri wadda suna buri ko waddu law tudhinu wa yudhinun suna fata suna buri suna Allah Allah ko zaka dan karkata su ma sai su karkato sai a hada kan musulunci musulunci shirka ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam tsam akan musulunci sak su kuma su tsaya akan shirka sak sai Allah ce waddu law tudhinu wa yudhinuna suna ta fatan Allah sa ka dan karkato su ma sai su karkato sai hada tsakiya ba musulunci ba ba shirka ba ta ce ku ba ko yawwa to suna fatan hakan nan to wannan ayan sai ta ce wadda da'ifatun min ahlul kitabi wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi suna fata suna Allah Allah suna burin lau da luna da sun batar da ku kenan akwai tarko da suke kafawa su batar da musulmi in zai yi wasu batar da annabi sallallahu idan ba zai ba su batar da wasu daga cikin musulmi su fisgo wannan su fisgo wannan su fisgo wannan su fisgo wannan wannan kuma akidar suna har kwanan gobe ko ba haka bane har kwanan gobe mun yi taɗi da wani wani rabaran faza da yake ce min a Misira aka tura shi ya je yau karatu ya koyo larabci saboda kawai ya zo ya batar da musulmi aka yi sponsor dinsa ya je kuma ya iya larabci kuma mai magana da shi na kuma tabbatar cewa eh, ya iya larabci ya iya larabci kuma ake kura musu da'awa kuma ake tura su masallatan musulmai suke zuwa su zai su zanna shi da bakin suke gaya mun su ji abubuwan da ake karantawa sun dawo Najeriya sun zo hakan nan suna tura masallatai sai su yi da kamuflajin sai shiga cikin musulmi har sukan tashi za a yi sallah da su har sukan tashi su tsaya su yi da'awa kwarai su yi da'awa kuma su ja muku ayoyi daga cikin alkur'ani amma za su yi kokari su ɗanci ci sauta da su idan kuma suka samu gurin da jahilai ne to dama da wannan za su yi amfani ya ce min wallahi da kansa ya kiristantar da limamin wani gari da mutanen garin ta kan limamin ya fara saboda mai ya karanta masa lord's prayer akwai addu'a da suke cewa lord's prayer wanda lord's prayer din nan kamar mu musulmi ne da sayyidul istighfar sayyidul istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da mu sayyidul istighfar yanda ka dauki sayyidul istighfar haka suka dauki last prayer to da kan kusan duk wani addu'a su zasu yi our father who art in heaven holy be thy name da kin da har yanzu a karshe zai should be done on earth as it is are done in heaven give us our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us har yanzu a karshe to sai yazo yana karanta masa wannan da larabci rabbuna fis sama' to kaga shi kuma dama da ya ji dama ya iya karatun alkur'ani amma larabcin <laughs> ba gane shi ke ya ko yawwa ya zana rabbuna fi sama kaza kaza eh, eh, eh, ashe lord's prayer yake karantawa <laughs> saboda ka yau ya zo gobe ya zo ya nuna masa ai musulunci ma ko da ba gane ba gashi gashi gashi ga abin da Allah sai ya kawo maka irin wancan fasahan da suke ai dama an ce wa ruhun minhu ba alqur'ani bane ko shi ya imani da alkur'ani da haka da haka da haka aka janye shi to wannan dama ɗabi'arsu ne kullum suna fatan da za su iya batar da ku lauya da ku a nan kaga ya ce allah ta take na bayan labarin hasadin da yahudawa suke ma 'ya'yan muminai ko wa hin iyahu da yadda suke zalunta musulmai suna fatan idlal ya zama sun batar da muminai. wa akbara anna wa bala zalika inna ma yaudu ala anfusihim amma sai Allah madaukakin zake ce to sakamakon wannan al'amari zai koma kansu ne duk matsalar da ta faru su ne za su yi biyarin nan gaba wani la shuru amma ba san haka ba ai ba san haka annahum na bihin ko suna yin eh, eh, makirci a musulmi amma a kansu suke makirci din kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce cewa yana mai inkaru sai yake cewa ya ala kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi ya ku ahli kitab me yasa kuke cewa ayan Allah ne me dalilin da yasa ba yahude ko ba nasari zai buce cewa ayan Allah madaukakin sarki in yayi makirci kansa zai koma in ya batar da musulmi kara ma kansa nauyi yayi haka da ko ba haka ba ya kara ma kansa nauyi ya kara ma kansa nauyi ai addallu alal khairi ka fa'ilihi haka أدل على الشر ala فو ka fa'ilihi ko yawwa to yake لما تكرون Allah ke tambaye su eh, lima takuruna bi Allah me yasa ne suke kafircewa Allah sarki bayan sun ga su tasha tashaduna bayan kun zama shaida a kansa ai alamuna sidkaha kun san gaskiyar lamarinta wata haqqaquna haqqaha kun tabbatar da gaskiyar al'amarinta yanzu sun yi bincike duk sun gama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana musu cewa annabin gaskiya ne ai jiya mun karanta inda abul masihu ya fada musu ko ya da musu fa in ku in ku kai mu ba halafa to da ku da zuriyar ku duk za ku za ku kone duk lalacewa za ku yi ba za ku halaka gaba daya kuma kun san shi annabi ne saboda dalili kaza da kaza da kaza kaga sun gane gaskiya to amma sai suka kibinta to sai Allah madaukakin sarki ki tambaye su me yasa haka wannan kuma hukuncinsa zai ja bararsa kan dan musulmi a lokacin da ya fahimci gaskiya a lokacin da ya fahimci gaskiya kun san wani lokaci mutum musulmi yakan fahimci yana kan kuskure amma saboda wani dalilinsa na san zuciya sai ya murda ya kawo wani dalilin san zuciya sai ya ci gaba da zama akan abin nan na taba jin wani mutum da yake ya je wata kasa daga cikin kasashen suke da musulunci ya dawo yake wallahi tallahi mutanen kasa kaza ba musulunci suke yi ba yanzu ya je kasar ya gani da idonsa amma da aka ba shi daukaka aka ba shi kudi aka ba shi kome ne mai shikenan sai ya mance sai ya ci gaba da abin da yake a kansa mun gane wannan yauwa saboda haka mutum ya lura kusan kullum shi sa yanci yake da abin nan a harkar rayuwa ka zama kana da yancin kanka ka yi zama ba wani ne yake daukan ɗauniyar ka ba to zaka fi fahimtar gaskiya duk lokacin da ka karkata ga wani shi yake sanadiyan abincinka ko kungiya kaza ita take sanadiyan abincinka to duk inda kungiyar ta karkata kai ka tafi a gurin an gama ko kuma mutanen su suke abin to ba za ka ba za ka iya inkari ba ko ba ka zama mai yancin kanka Allah madaukaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam am tasaluhum kharajan ko ko kharaja rabbika khair ko kana tambayar su baka haraji ne manzo Allah sallallahu alaihi babu wanda yake sponsor din sa eh ila ijtihadin sa ya dauki dauniyan kansa ya dauki dauniyan gidansa da sauransu to kaifa fa min babi aula ya zama kai kake daukan dauniyan ka kana iktisabin kanka lokacin da kaga ka shiga sarkakiya za ka kace wannan ka fahimci wannan sarkakiya ne za ka iya fita amma a aka ce sponsor din ka ake wallahi ka tafi kenan Allah ya kiyaye mu ijali kitabi ya ku mutanen littafi lima suna haka bilbatin mi me yasa kuke daukan gaskiya ku da ta da ƙarya su rikirkita mutane wa taktimuna al haka sai ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna da masaniya akan wannan kuna son wannan ai taktumuna ma fi kutubikum abin da yake cikin littafin ku na sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'rifuna zalika kun san wannan amma sai ku boye ma'ana wannan shine akwai sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bible akwai su a cikin attaura shine gospel har yanzu akwai wasu daga cikin siffofin amma me yasa ba sa ma mutanen su bayani akan wannan sai su boye hmm? to kaga bai dace ba a anan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin musulmi kada su ɓoye gaskiya duk inda gaskiya take kar a ɓoye ta domin ɓoye gaskiya daga ƙarshe zai haifar da matsala zai haifar da matsala wadda ko ba sai iyaka inda za ta abin nan ba mun gane wannan yauwa sau da idan ka faɗi gaskiya shi kenan ku qulta fi ina amfa a tin mahu ba ina na amdainu alal huri wajibu wa illa kula qul la wata wa ha li Allah ya kula nasu innaka kadhibun saboda haka Allah madaukakin sarki ya zarge su da wannan zargin kuma zai iya faduwa kanmu a duk lokacin da wata kenan ya zama mun boye gaskiya to mu je malam lokaci yayi to to ya ahli kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil ko ana eh, faɗi wannan na faɗi wannan dai eh, alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah madaukakin sarki ya sa ladan sa mizanin mu abin da muka kuskure kuma kuskure daga gare mu ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya ganar da mu kuskure ya ba mu ikon ah, gyarawa akwai tambayi ko babu tambayi yau ba tambaya yau ba